واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله والاستعداد لما لا بد لا بد لكم منه والتأهب لما ليس منه مفر ولا مهرب أتدرون ما الذي لا بد منه ولا محيص عنه إنه الموت أجل إنه الموت غاية كل مخلوق ونهاية كل موجود وسنة الله الماضية في كل حي قال الله جل جلاله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الموت يا عباد الله أمر كبار وكأس بين الناس تدار تسوق إليه يد الأقدار ويخرج بصاحبه إما إلى الجنة وإما إلى النار إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات قاطع الأسباب ومغيب الأحباب ومودع الأجسام التراب إلى يوم الحساب جعله الله طريق نجاة لأوليائه الأتقياء ومورد هلاك لعدائه الأشقياء تضل به رقاب الجبابرة وتكسر ظهور الأكاسرة وتكسر آمال الكياسرة جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لسئق والحديث رواه البخاري عباد الله إن تأمل سفرات الموت ورؤية المحتضرين وشهود الجنائز وزيارة القبور وتذكر سورة الميت بعد مماته يسطو على النفوس لذاتها ويطرد عنها مساراتها ويوقد القلوب من سباتها وغفلاتها ويصدرها عن التمادي في غيها وشهواتها الأيام تمضي مسرعة وحوادث الليالي موجعة ومعظم الناس عما سيسيرون إليه في غفلة عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم الحمد لله مصرف الشهور ومقدر المقدور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور جعل لكل أجل كتابا ولكل أمل ولكل عمل حسابا وجعل الدنيا مزرعة للآخرة وسوقا يتزود منه العباد فيا سعادة من أحسن اختيار الزاد ويا شقاوة من ضيع نفسه ونسي يوم المعاد عباد الله بايم بودياغ الله سبحانه وتعالى سرد الثلاثي دسلم يواغ من زنفيرا النبو الرحمة صلى الله عليه وسلم بايم هكا ina wa kaina da ku ‘yan uwa gaba ɗaya wasici da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, tare da yin tattali da tanadi ga wani al'amarin da babu makawa dole kawai sai ya faru, da yin tattali ga abin da ba ka da wata mafaka ko wurin gudu daga gare shi, shi ɗan kwana masu alkhairi masu albarka, kun san wani abu ne wannan wanda babu makawa babu wata katanga da za ya buya daga gare shi ba wani abu ne face mutuwa kwarai da gaske ita ce mutuwa wadda ita ce makura ta duk abin halitta ita ce ƙarshen duwani wani saman mai a duniya kuma suna ce ta Allah zartacciya da kowane rayayye Ubangiji Subhanahu wata ala, ya rajaya mana cikin suratu zumar da kan aya ta talatin zuwa aya ta talatin da ɗaya Ubangiji ta'ala ya ce lalle kai matacce ne kuma su ma za su mutu. Sa'annan kuma ranar kiyama za ku yi husuma a gaban Ubangijinku. Ubangiji ta'ala ya ce da mu ba mu sanya wani kafin ka ba kai manzan Allah sa salama dawama a wannan gidan duniyar. don haka idan kai ka mutu su za su dawoma ne suratul anbiya talatin ta 34 ubangiji ta'ala ya ce sa'annan ku nan bayan mutuwa mai nakun ba da zalika na mutu sannan kudin nan bayan wannan rayuwar za ku mutu sa'annan ku ba ranar kiyama za a tashe ku ai muku hisabi akan abin da kuka aikata a gaban Allah suratul mu'minun daga kan aya ta goma sha biyar zuwa aya ta goma sha shida lallai mutuwa ya bayi Allah al'amari ne mai girma wani kofi ne da yake zagawa tsakanin mutane yana juyawa da hannu na ƙaddar yana ɗauke duk wanda lokacin shi ya yi ya tafiyar da shi ko dai zuwa aljanna ko zuwa gidan wuta mutuwa ita ce mai rushe dukkan jin daɗi ita ce ta ce farraka jama'a ta watsa su ita ce mai yanke dukkan wata sila da tsabari mutuwa ita ce take ɓoye masoya daga waɗanda suke ƙauna mutuwa ita ce take sanya gangar jiki ya yi ban kwana daga duniya zuwa cikin karkashin ƙasa a ranar hisabi ubangiji ta Ala ya sanya mutuwa hanya ce ta tsira ga masoyan shi masu jin tsoron shi kuma ya sanya mutuwa ta zama wata magangara ce ta halaka ga makiyan Allah masu ƙeƙashashiyar zuciya hadisi ya zo cikin sahihul da muslim Manzan tsira annabin rahma an wuce da janaza a gaban manzon Allah ta Allah ya ce mustarihun wa mustarahun minhu ya ce wanda ya huta ne ko wanda aka huta da shi sai sahabban annabin Allah suka ce ya annabin Allah me kake nufi da wanda ya huta da wanda aka huta da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya amsa musu da cewa bawa mu'mini yana hutawa da wahalar duniya yayin da ya koma zuwa ga Allah amma bawan da ya zama fajiri to bayi suna hutawa da mutuwar shi duniyar da kanta tana hutawa da mutuwar mutumin da yake fajiri kai hatta bishiyoyi da dabbobi suna hutawa idan aka ce mutumin banza ne ya mutu ya koma zuwa ga Allah hadith ya zo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace manzon tsira annabi rahma sallama yayin da aka dauki garwa aka fada mazaje suka ɗauke ta a gafada za su tafi da ita zuwa ga makwancinta mazalata salama yake cewa idan gawar nan ta salihin bawa ne gawar za ta dinga cewa ƙaddimuni ku yi gaggawa ku kai ni zuwa ga alkhairin da ke jirana a makwancina idan kuwa gawa ta zama mutumin nan ba salihi ba ne ga wannan za ta dinga cewa waɗanda suka ɗauke ta a kafaɗa ya wailaha ya kai tonta. aina ya zahabu na biya ina za ku tafi da ni manzan Allah Allah salama ya ce yi su makusautaha kullu komai da komai yana jin saukin wannan gawar a lokacin da take wannan mutum amma ban da ɗan adam ce da mutum zai ji me gawa take faɗi a lokacin da aka ɗauke shi da duk mutanen da suke wurin za su suma gaba ɗayansu Allah sallahu alaihi wasallam da yake cewa ga kun abin da kuna jin abin da mamatan ku suke faɗi sai da kun daina binne gawaci ɗan adam bai san tanadin da aka mashi a cikin kabarinsa ba ya gafara za ka ga mutane idan su ya rufe akan maganar duniya sun mata da cewa a duk sakon ɗaya suna ƙara kutantar adali ne suna ƙara kisa da duniya manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ya faɗi cikin hadisin da ake tara halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa bayan ya yi bayani tsohon wata hudu ana tara halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa da zaran ya cika watanni hudu za a turo mala'ika cikin aikin mala'ikan idan ya busa wa ɗan adam rai wa yi umaru bi arba'i kalimat za a shi umarni da rubuta abubuwa guda hudu tun a wannan lokacin a wannan lokacin ake rubuta ajalin ɗan adam kuma tun daga wannan lokacin aka fara lissafi kenan kafin ka zo duniya da watanni guda biyar an riga an fara lissafin ajalinka ka riga ka fara cinye ajalinka tun kana cikin mahaifiyarka kana yin wannan tunani wani jaririn fa yana ciki bai zo duniya ba yake mutuwa saboda ajalin da aka yi ba masa gajeren ajali arzikinsa gajeren arziki ne ya riga ya cinye daga abin da mashiyarsa take ci wannan bai shi ɗan adam tunani ba yau kwanakinka nawa ne a duniya duk sakon ɗaya a numfashinka yana tafiya ne ba zai dawo ba har abada kana zaunawa kai wa kanka wannan lissafi mutane nawa ne ka sani a jiya wanda ka san sautinsu ka san kamanninsu kana hulɗa ta yau da gobe da su yau ba sa duniya kana tsayawa kai wa kanka wannan lissafi cewa dama ce ubangiji ta'ala ya barka ka tuba a yanzu ka gyara ayyukanka in ka jira ka ce sun anjima baka san me anjima za ta haifar ba Ɗan adam rayuwarsa tana tafiya ne akan wa'azi a kowane lokaci amma babu wanda zai gane sai wanda Allah ya gane da shi bayan Allah idan bawa ya yi tunani da kyau ya duba yanayin yadda dimuwa da gigita na mutuwa idan ka ga mutumin da rai zai fita daga jikinsa yadda yake samun kanshi idan ka shaida wurin sallar jana'iza idan kana ziyartar makabarta kana yin tunani surorin waɗanda ka sani yau ba sa duniya to wannan zai yanke wa zuciyarka duk wani jin daɗi zai kore maka duk wani walwala da jin daɗin duniya zai farkar da zuciyarka daga baccin da ta yi mai tsayi daga falar da ta yi zai zama maka wani gargaɗi cewa yanzu duk wannan abin da nake faɗi tashin nan idan mutuwa ta riske ni yaya makoma ta suke a wurin Allah ka yi wa kanka hisabi kafin